kaga wannan shine abin da ake so Allah bai ɗora muna ba sai mun yardar da mutane kai dai kai abin da zai amfane ka kuma koda zai bata mutane in abin nan zai gyara ma rayuwanka zai gyara tsakaninka da Allah subhanahu wataala zai sa ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala to ko mutane ba sa so kawai kalimci wannan abu ko da za a mai da kasa yan ware